aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka muna muku barka da wannan lokaci da kuma sake saduwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka yayin da muke gabatar da wannan darasi namu mai taken a amalul ayyukan zuciya bayanai dai sun gabata tuntuni a kan wato waɗannan ayyuka na zuciya wanda mun ambace su ɗaya bayan ɗaya mun ambaci alyaƙin mun ambaci a takwa mun ambaci a sabur mun ambaci a shukur da da sauran abubuwa da suka gabata a yanzu idan ba a manta ba muna bayani ne akan abin da ya shafi muhabbatul mu'minin san muminai kenan shi ma muka ce wannan yana ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya to kuma a wancan darasi mun yi bayani akan wato irin daraja da shi wannan aiki yake da shi gurin allah maɗaukakin sarki da kuma ɗaukaka da mutum yake samu a takaice muka ce mutum yana samun ɗaukaka na cewa allah zai so shi don shi ɗin ya so wanda yake son allah saboda mumine suna son allah ne to kaga yadda ka so su ɗin nan to allah zai so ka kenan kai ma sannan muka kawo hadisi wanda imamul bukhari ya rawaice shi daga anas dan malik manzo sallah salam yake cewa duk wanda ya samu waɗansu abubuwa guda uku to lalle ya samu ɗanɗano ya samu halawa ta imani yake cewa duk wanda ya kasance allah da manzan shi su ne suka fi soyuwa gare shi fiye da shi kanshi da kuma ma waɗansu mutanen daban kuma wane ne to lallai wannan ya samu ɗanɗano na imani haka kuma wanda yake son wani bawan allah ba don komi ba yana son shi don allah ne ka ga mutum salihin bawa mutum bawan allah kila malami ne ko kuma mai yawan ibada ka so shi saboda son allah da yake yi to lallai wannan shi ma yana nuna alamar kai mai imani ne sannan mu zo sallah sallam yake cewa duk wanda ya kyamaci kafirci kila da can shi ba musulmi ba ne sai ya zo ya musulunta bayan ya musulunta ya ɗanɗana imani ya ji daɗin wannan addini na musulunci yadda yake bauta wa mahalicin komai da kowa ya gano cewa lallai ashe a wancan lokaci ya yi asara amma kuma yake gode wa allah da ya shiryar da shi ya kasance yana kyamatar ya koma cikin wannan kafirci kamar yadda yake kyamar a sashi cikin wuta ko kuma mutum shi musulmi ne to amma ya kasance yana cikin ni'ima ta allah da ya shiryar da shi zuwa ga wannan imani da musulunci yake kyamar ya bar wannan musulunci ya koma ga kafirci kamar yadda yake kyamar a ce za a tsoma shi a wuta manzo sallah sallam yake cewa to irin waɗannan mutane sun samu abin da ake cewa ɗanɗano na imani wato abu ne mai kyau suka samu na imani wanda yake nuna cewa lallai mutane ne su na ƙwarai wanda yake suna da kima gurin allah maɗaukakin sarki alhafiz ibn rajab a cikin fathul bari yake cewa ƙarƙashin wannan hadisi yake cewa wal hubbu fillahi min usulil iman wa a'ala darajatihi so dan Allah yana daga cikin wato ginshiƙai na imani yana daga cikin asas na imani yana daga cikin abubuwan da wato imani yana buƙatar su kafin ya samu kammaluwa ya samu cika ka ji cewa kana son mutum don allah sannan kuma su don allah yana daga cikin a'ala da rajati yana daga cikin darajoji mafiya kima mafiya ɗaukaka mafiya girma na imani saboda imanin nan darajoji ne masu yawa manzo sallah sallam yake cewa yanki yanki ne imani wanda ya kai saba'in da wani abu ma to saboda haka wato so dan allah wato wani yanki ne wanda yake yana daga cikin yanki na imani wanda yake idan aka same shi ana ƙara samun cikani na imani sai kuma ga wani hadisi wanda albarra ibn azib allah ya ƙara mushi yadda ya jiyo daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa authaku aural iman an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah yake cewa mafi ƙarfi daga cikin wato igiyoyi na imani ko ka ce daga cikin abubuwan da suke zama wato kamar sarƙa ne da suke haɗa wato ɓangarori daban-daban ma'ana yake haɗa ɓangarorin ayyuka da yanayin imanin da mutum yake da shi to shi ne mutum ya so don allah kuma ya ƙi allah wannan yana daga cikin abubuwa mafi girma mafi ƙarfi wanda suke alakanta mutum da imani kenan duk lokacin da ya kasance kana son mutum dan Allah kuma kana kin shi dan Allah to ka samu cikin imani amma kada a samu akasi dan a yanzu ana yawan samun akasi domin mutane abin da yake gabansu kawai ne duniya da kyale-kyalen duniya sai ka ga ga wani mutum allah ya azurta shi da tsoron shi da san ibadar shi da san addinin shi da san harkar ilimi sai ka ga wa mutane sun tsane shi sun ce ka wannan ai dan kakala ne wannan ya cika tsanani ko kuma idan ya zo a dinga yafice ana zimɗe gare shi ana cutar da shi in aka keɓe ana maganganu a kan shi da sauran masu irin sifata shi ba a son shi kenan saboda ya so Allah in ko aka ga mutum wanda yake ya kai kololuwa gurin barna da sabo amma da yake kila yana da kuɗi kila ma kuɗin ya tara su ne ta hanyar halal a ta hanyar haram ta hanya wanda yake wato hanyoyi da allah ya haramta sai ka ga mutane kawai suna so ba don komi ba saboda su kawai abin da suke so kyale-kyalen duniya su damuwarsu ba wa yadda aka samu wannan abin ba ko kuma irin sifa da ayyuka na wannan mutumin a'a su kawai wannan kudin nan da abin da yake da shi kawai shine suke so kaga kenan wato sun ƙi mutumin da ya so allah sun so wanda ya ƙi allah kenan sun juya abin to wannan ba ƙaramin laifi ba ne wanda ya kamata mu nisanta kada mu yi koyi da mutanen ƙaruna wanda yake su maɗin daga baya da suka gano gaskiya suka gano zahirin al'amari suka zo suna neman tsari da suka ga ƙaruna ya halaka dacin da suka gan shi yana facaka cikin dukiya yana irin yadda yake so yana alfahari mukullai na inda yake ajiye kudin shi taskokin shi mutane masu yawa su ne suke ɗauka wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa masu ƙarfi majiya karfi gardawa sai an samu wajen saba'in tukunna za a ɗebo makullai da za a zo a buɗe taskokin arzikin shi kawai bayan allah miskinai talakawa suna ganin haka suka ce kai ina ma dai za mu samu irin wannan abin da aka ba wa karuna ai in muka samu ma mun more mun haye kamar yadda ya haye to kaga su sun yi kuskure saboda shi ba wai ya so Allah ba ne ya ma yi wato tawaye ne daga annabi Musa ya bar hanyar ta annabi Musa ya koma can ya kafirce amma ya kasance su waɗannan mutanen sai ya kasance suna son shi gashi kuma shi ba Allah ya so ba kaga sun juya abin kenan to da Allah ya tashi nuna musu ishara kuma ya so su da rahama sai kasance suna nan ba a ɗau lokaci ba Allah ya halakar da shi suka gano cewa fa to fa wanda ya kamata fa a so shine fa wanda ya so Allah duk wanda yau Allah ta waye ya saba mushi ya tsageranci ga Allah to abun kyama ne ko da ma yana da abun da ake gani mai daraja ne na duniya to wannan halaka ne wannan istidraji ne ake ana mai talala ne da an kama shi ba zai kubuce ba da suka ga an yi wa karuna haka aka nutsar da shi ya tafi babu wannan dukiya ya tafi ya barta nan take kawai sai suka dawo cikin hayyacinsu suka ce kai to ashe fa Allah ya kiyaye mu suka ce laula amanna Allahu alaina la khasafa bina ba dan Allah ya mana baiwa ba mun gano cewa lallai abin da karunan nan yake ciki ko kuma ba dan Allah ya nuna mana cewa gashi ya halakar da shi ba da mun yi ta fatan mu samu irin wannan da mu ma daga karshe kila Allah ya zo ya nutsar da mu saboda mun yi irin aikin da ya saboda mun so shi kuma mun yi kwaɗayin haka kaga in ka so mutum kenan kana iya irin aikin da ya aikata kenan sai suke gode wa Allah to mu ma din abin da ya kamata mu yi kenan kada mu juyar da abin mu so mutum wanda ya so Allah sannan mu ki wanda ya ki Allah har ila yau wannan hadisi da muka ambata daga albara ibn azib wato hadisi ne da wato abu dawud ya rawaice shi sannan kuma wato imam Al albani allah mushi rahama yake cewa hadisi ne wanda yake wato ya zama ingantacce sahihi ne idan aka lura da yanayin hanyoyin shi da aka taro duk a wasu hanyoyi na hadisin akwai ɗan rauni akwai maganganu na malamai to amma dai da aka tattaro waɗannan hanyoyi aka duba aka bincika aka darje sai aka gano cewa ya samu ɗaukaka zuwa ga wani mataki na cewa shi hadisi ne wato mai kyau hadisi ne hasan ba ingantacce ba kamar yadda na faɗi kuma wannan hadisi akwai shi a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal sannan har ila yau akwai wani hadisi daga abu umama allah ƙara mushi yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman lalle ne duk wanda ya so don Allah kuma ya ƙi don Allah kuma ya bayar don Allah kuma ya hana don Allah to haƙiƙa wannan ya samu cikin imani wannan hadisi imamu ahmad har ila yau ya fitar da shi a cikin musnad hakanan wato a tirmidhi allah ya mushi rahama shi ma ya rawaici wannan hadisi daga wato mu'az dan jabal kenan shi ma wannan hadisi al'albani allah mushi rahama yake cewa sahihi ne shi shi ma da aka tattaro hanyoyi da aka samu wannan hadisi daban-daban sai ya samu daraja na cewa sahihi ne shi kuma ya ambace shi a cikin silsilatu al-ahadith as-sahiha to kaga wannan yana ƙara fito mana fili da muhimmancin yin soyayya don Allah da ƙi don Allah da bayarwa don Allah da kuma hanawa don Allah duk inda za ka sa dukiyarka ka tabbatar ka sa dukiyarka inda za a yi aikin Allah ‘ya'yanka Allah ya hore maka arziki da wadata to lallai ka tsayu a kansu yadda ya kamata ka yi tsayin daka kada wai don saboda kana gani kana da ni'ima na kuɗi kawai ka saki abubuwa sakaka gare su yadda za su yadda suka ga dama wannan kana kokarin cutar da su ne kuma kana halaka su ne da dama mun ga irin waɗanda aka shagabantar da su sai ya kasance iyayen sun rasu daga baya sun kasa rike wannan dukiya yadda ya kamata ta lalace saboda a lokacin da ake da wannan dukiya an sakar musu suna facaka su hau motoci yadda suka ga dama su yi abubuwan da suke so a je fati a je sharholiya ana ɓarnatar da kuɗin ba ta hanyar allah ba to sai kasance an samu asara to duk abin da za ka ɗaga kafa a yi a cikin dukiya da allah ya baka ko kai za ka ba da kyauta to ka tabbatar ka sanya ne a gurin da yake allah yana so gurin ɗaukaka addinin allah gurin tarbiyya ga 'ya'yanka gurin sanya su makarantu na addini da makarantu na rayuwa da za su zama abin alfahari ga al'umman musulmi a nan ne ya kamata ka shigar da kudinka ba wai ka shigar da kudinka gurin abubuwa na barna da abubuwan da za su lalata yaranka ba sannan kuma mutum ya hana dan Allah ko da za a kyamace ka a kyare ka a ƙijininka gashi kuma kana da hali ko da za a ce maka aiwa na marowaci ne aiwa na katal ne aiwa na kankamo ne to kada ka damu in dai kasancewa in ka hana din nan abin da Allah yake so ne saboda za a je a yi barna ne to ka hana sannan kuma ka bayar a inda Allah yake so a bayar wannan idan kai haka to za ka samu cika na imani saboda haka abin da ya sa wato wannan sifa ta so dan allah da kuma ƙi don allah ta zama sifa mai daraja abin da ya sa haka shine babu wani aiki da ya kai mutum ya so dan Allah kuma ya don Allah shi yasa duk wanda ya siffantu da shi za ka ga cewa ya zama maɗaukaki wanda Allah maɗaukakin sarki yake son shi sannan har ila yau wato sharhi dai akan waɗannan hadisai wa inna ma kanat hadhihi al-khaslatu taliyatan lima qablaha لأن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد صار حبه كله لله domin duk wanda ya kasance ya so waɗanda suka so Allah ya ƙi waɗanda suka ƙi Allah to za ka tabbatar cewa wato soyayyar shi ga baki ɗaya ta zama ga Allah ne wa yalzamu min zalika an yakuna buhu lillahi wa muwalatuhu lahu wa mu'adatuhu lahu to kuma haka hakanan zaka samu cewa irin wannan mutum dole ne ma in dai har ya so dan Allah to zaka ga cewa kin da zai yi wa mutum zai zama dan Allah ne haka kuma jibintar da zai yi wa mutum zai zama dan Allah ne haka kuma kiyayyar da zai yi da shi zai zama dan Allah ne a irin haka ne cikan imani za ka ga ko ɗan uwanka ne ko mahaifinka ne ko ma menene naka in ya kasance bai so allah ba ƙila ya zama kafiri ne za ka ka kyamace shi kamar yadda ya tabbata daga sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake iyayen wasu daga ciki sun so su takura su su shiga cikin addini na kafirci ma'ana kada su karɓi musulunci to amma duk da suna son su kuma sun san irin haƙƙi da ke kansu na siwa iyayen nan nasu biyayya to amma du da haka sun san cewa allah shine mai kowa mai komai suka zaɓi allah suka bar abin da iyayen nan nasu suke ƙoƙarin kiransu zuwa gare shi saboda ɓata ne kaga kenan sun zaɓi allah sun ƙi wanda ya ƙi allah in ka ɗau misali irin su mus'ab ɗan umair allah ƙara mushi yadda farkon wato ambassadors na musulunci wanda aka fara tura zuwa madina tun kafin ma a hijira ya je ya koyar da mutanen madina addini ya dinga musu jagoranci ya fuskanci irin wannan matsala daga gidansu gurin mahaifiyarshi. babu irin wahalar da shi da ba a yi ba da irin azabtar da shi da ba a yi ba don dai ya bar addinin manzo sallallahu alaihi wasallam a ɗaure shi a hana shi abinci babu barazana da ba a yi mushi ba ga shi mutum ne mai daraja wanda yake ana labarin ko da wucewa ne ya zo yi in ka ji irin kanshi da ke tasowa da irin kawa da irin gata da ya samu amma dai ya ce ina ya zaɓi hanyar musulunci ya zaɓi manzo sallallahu alaihi wasallam ba su kwashe lafiya ba da mahaifiyar shi ya zaɓi Allah maɗaukakin sarki to kaga wannan ba karamin wato kima bane da sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam suke da shi na cewa suna so dan Allah kuma suna ki dan Allah ko da wannan da suke ki mafi kusancin masu kusanci ne gare shi musamman uwa haka wato da dama dai daga cikin sahabbai misalai suna da yawa wanda wannan ya tabbata kuma ya inganta wanda yake ambatansu zai iya ɗaukar lokaci sosai za mu takaitu akan wannan misali da muka bayar na mus'ab dan umair sannan ƙari daga cikin sharhi akan abin da malamai suka faɗi suke cewa wa allah ta lahu baƙiyyatun min nafsihi wa hawahu ma'ana mutum ya ji kawai ya sarrafa son shi da ƙin shi domin allah kada ya kasance ya bar wani abu a cikin zuciyar shi na son rai ya ce a'a a wani bangare zan ɗan yi togaciya zan iya ɗan son wani hakanan kurin ko da ba ya so allah ba ne ko kuma misali in ki wani ko da ma misali abubuwa dai haka ya ji cewa zai iya canzawa misali ya yadda yake so aka ce ba a bukatan haka ya zama na ɗari bisa ɗari ka so don Allah kuma ka ƙi don Allah wa yalzamu min zalika mu'amalatuhum bi muqtadal hubbi wal bughd to kaga kenan in ka so don Allah ka ƙi don Allah duk mutanen da za ka yi mu'amala da su akan wannan ka'ida to za ka yi mu'amala da su ne a duk tsawon lokaci bisa son Allah da suka yi da kuma ƙin Allah da suka yi kenan ana nufin ba wai abin nan zai tabbata bane ya dawwama a'a kana fatan cewa su iya gyarawa abin da yasa kake su in suka zo suka gyara suka so Allah sai ka so su sun zama masoya saboda dama kai don Allah kake ba wai su karan kansu din ne kake kyama ba haka in ya kasance Allah ya kiyaye ba mu fata mutum yana son Allah yana wasu ayyuka na kwarai sai kuma daga baya ya zo ya samu matsala kawai ya zo ya fada wata hanya ta barna da sauransu to kaga a nan gurin shi ma din kenan abu ya canza sai ka zo ka kishi saboda ya ƙi Allah yadda abin yake kenan ba wai kana ƙin mutum don karan kanshi ba ne a'a kana ƙin shi ne ko kana son shi ne saboda Allah wannan shine cikakken imani kenan wa mutum kafin ka ƙaurace mushi don ya ƙi Allah akwai buƙatar kai mushi nasiha ka jawo hankalin shi idan abin ya gagara ya cutar ka rasa yadda za ka yi kuma kana tsoron ya kasance ya cutar da kai kai kanka to shi kenan sai ka kyamace shi ma ga baki ɗaya kawai ka rabu da shi tunda kana ganin wannan ba zai iya dawowa hanya da ake bukata ba to yana da kyau mu san waɗannan ka'idoji mu san cewa abun yana canzawa ne yayin da abu ya canza mutum yana son Allah ya zo ya ƙi shi kenan kai ma sai ka canja yana ƙin Allah ya zo ya so Allah kenan sai ka zo kuma ka so shi saboda aikin da yake tattare da shi shine kai ba ka so gashi kuma ya bari ya zo ya so Allah shi kenan sai ka so shi kuma irin wannan sifa sifa ce kamar yadda muka faɗi ta bayan Allah na kwarai sahabban ma'aiki sallallahu alaihi sallam Allah yake yaban su yake cewa Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum yake cewa annabi muhammadu manzo ne na allah maɗaukakin sarki allah yake faɗin haka sannan kuma ya gangaro yake yaban waɗanda suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai kenan allah ya ƙara musu daraja da kima da ɗaukaka yake cewa wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum waɗanda suke tare da shi suwa kenan sahabbai kenan ashidda'u alal kuffar masu tsanani ne masu kaushi ne masu matsi ne ga waɗanda yake sun kafirce wa Allah sannan kuma ruhama ubainahum masu tausayi ne masu tausasawa ne ga junansu kaga sifa kenan da ya kamata ka siffantu da shi ya siffantu da shi ki siffantu da shi kowa ma ya siffantu da shi ya kasance mun so mutane don Allah tsakaninmu muka san cewa dukkanmu nan musulmi muna tare muna aikin allah tare imani ya haɗa mu tare to mu so junanmu mu tsare wannan zumunci da allah ya haɗa mu da shi sanadiyar imanin da muka yi da allah mu ta yin ayyuka da za su ƙarfafa mana wannan danko da alaƙa na zumunci kada mu sake mu dinga yin abubuwa tsakaninmu da za su kawo mana farraka da matsaloli da wato gutsurutsu, ma da sauransu ya kasance mun yi yan uwantaka a ƙarƙashin tsari na musulunci saboda muna son allah maɗaukakin sarki su ko waɗanda yake saɓanin haka kafurai maƙiya allah to mu ji cewa muna matuƙar ƙyamarsu muna jin cewa wato muna fatan su shiryu tunda wannan shi ma rahama ne wanda ya ɓace ya kauce wa hanyar Allah ka ji cewa kana so ya shiryu wannan shine cikakken imani to amma in ya kasance ta yadda wannan ba alama shiryuwa ba ne kuma ya yi ɗagawa yana ɓarna ga addinin Allah yana cutar da musulmi da musulunci to irin wannan kawai ka ƙaurace mushi ba ka ba shi ka ɗabbaka abin da ne imani wata aya har ila yau a cikin suratul ma'ida Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة 'ala almu'minina a'izzatin 'ala الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هزوا قرشان آية الله مدوكاكين سركي yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku sani duk wanda ya yi radda ya bar addini nashi na musulunci to fa ya sani ba zai cutar da allah da komai ba allah mawadaci ne abubuwan da ke sama da ƙasa na mala'iku da bayan allah nashi ne suna nan suna bauta mushi babu wani abu da zai tsaya da kai da rashin ka duk ɗaya ne duk da yake ana so ka riƙe musuluncin ka tsaya a cikin shi amma da za ka ce ka kafirce to kanka ka cutar saboda illar abin zai dawo gare ka ne to saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa to fa duk wanda ya bar addinin nan ya sani bai cutar da Allah ba kanshi ya cutar Allah zai kawo wasu mutane wanda yake za su zo su rike addinin fiye da yadda ya rike su yi abin da Allah yake so su bi umarnin shi su kyamaci abin da ya ce a kyamata su kyamaci saban Allah sannan kuma za su siffantu da wannan siffa mai daraja ta san muminai wacce muke bayani a kanta cewa tana daga cikin ayyuka maɗaukaka daga cikin ayyukan zuciya shine azillatin alal mu'minin za su kasance masu ƙasƙantar da kansu ga muminai ba za su dinga girman kai ga muminai ba ba za su dinga ɗaga kai ga muminai ba ba za su dinga jin cewa su su ne ba za su dinga jin cewa muminai yan uwansu ne wanda yake suna kaskantar da kai gare su za su yi musu hidima za su ɗaunoyinsu za su yi duk abin da ya kamata su tausasa musu na cewa suna tare da su saboda muminai ne sun so allah shi ya kasance suke son su kuma suke kaskantar da kai ba su musu girman kai to kaga babbar siffa ce wannan mai daraja wanda ya kamata mu siffantu da ita da yawa yanzu za ka ga cewa mun rasa irin wannan sifa gashi muna ikirarin mu musulmai ne to amma sai ka ga mutum yana da girman kai yana da jiji da kai yana isa yana gara yana gadara yana ganin kamar shi wani ne alhali ba haka bane to idan ka sifantu da irin wannan sifa to kamar kana da wani matsala ne a zuciyarka wanda yake ya kamata ka yi kokari ka yaƙi wannan matsala da kake tare da ita sannan daga cikin su har ila yau za ka gansu a izzatin alal kafirin masu tsanani ne masu kaushi masu gallazawa ga kafirai bayan allah na kwarai kenan irin waɗanda allah ya ce zai kawo su riƙe wannan addini ko da an ce ba a yin addinin kuma za ka ga yujahidu na fi sabilillahi suna masu ƙoƙarin jihadi don ɗaukaka kalmar allah ba su jin tsoron zargin mai zargi a cikin wani aikin allah da za su yi za su ba da dukiyarsu da rayukansu ko menene su yi don allah ba su jin tsoron zargin mai zargi lallai wannan allah maɗaukakin sarki yake cewa falala ce ta allah maɗaukakin sarki ita ko irin wannan falala ba kowa allah yake ba ba sai wanda ya so muna fatan allah ya ba mu irin wannan falala kuma ya ɗaukaka mu kuma muna fatan allah ya kyauta rayuwarmu ya magance mana musibu da fitintunu da muke fama da su a kasashenmu allah ya ɗaukaka mu ya ɗaukaka musulunci da musulmi kuma a daidai wannan lokaci ne za mu dasa aya ga wannan shiri namu saboda lokaci ya yi sai idan allah mai kowa mai komai ya ba mu ikon kaiwa lokaci na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya domin dama mun yi bayani kan cewa ayyukan zuciyar nan suna da yawa fa sosai mun ambato wajen guda ishirin a farkon shimfiɗa da muka yi a nan kuma dududu waɗanda muka ambata ba su fi ƙwaya kamar goma ba kaga kenan akwai saura to idan allah ya taimake mu ya kai mana rai lokaci na gaba za mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu aikin zuciya Rujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi. Rujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi. In ta gurɓata rujiki ya gurɓata gaba ɗai. In ta gurɓata rujiki ya gurɓata gaba ɗai.